rikici da kan taso tsakanin manoma da makiyaya a najeriya bai tsaya bangare ɗaya kawai ba kama daga arewacin ƙasar ya zuwa yammaci da kudanci ana samun rikice-rikice ya allah akan gonaki ne ko kuma dabbobi rikici na iya bullowa ministan cikin gida abdurrahman bello dambazau ya yunkurin kawo ƙarshen fitintunu da kan auku tsakanin manoma da makiyaya wannan dai taron taro ne wanda yake an haɗu don a zauna a duba yaya za a yi shi sa jamoyi ne na gwamnati kenan to amma za mu yi babban taro wanda zai hada da su makiyayan da manoman da shauransu da za a gayyato mutane daban-daban fanni-fanni wanda za a zauna a fuskanci wannan abu to shirin da muke yi kenan a wannan to mu manufanmu shine a gyara a samu zaman lafiya a samu ci gaba ƙasa manomi wanda har ila yau makiyayi isa tafi da mafindi ya ce wannan zamani na canji inda ministoci ke aikin kawo zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya wannan fa zamanin nan na zamanin aiki da hankali ne kai ma baka gani ba bayan an tantance ministoci makaranta aka buɗe musu na kwana biyu ba wai karatun nan shine iyakan karatun da za su bi a'a amma ga fitila ga haske wanda za su dubi hanyar da za su bi idan mutum yana tsammanin da magana ake yi to zai ganshi a tsare to ya san fa a ƙarshen rana ga abin da ake tsammanin ya yi ko hanyar da zai bi. Shugaban ƙungiyar haɓaka matasa na jihohin Arewa Imrana Wadanas shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a kan yunkurin. mu ne za mu waye gari cewa dama abubuwan yi a wurin ba yawa ke gare su ba Ƙasan na ita muka sa gaba saboda muke ganin muke da rayuwa muke da sauran lokaci duk da ita mutuwa ta Allah ce yaro na mutuwa tsoho na mutuwa wanda ma bai zo ba yana mutuwa amma kullum in ka duba za ka ga cewa mu matasa muke da lokaci mu muke ganin cewa za mu zama manyan gobe mu ya kamata a jagorantar idan aka jagorantar da mu mu ma mu jagorantar na bayan mu duk abin da za a yi wanda ya kasance ya dace a yi domin talakawa kada su waye gari ce sun yi zaben tumin dare Jawabin bayan taron na cewa idan ana son zaman lafiya ta ɗore tsakanin manoma da makiyaya to sai fa an haɗa kai gaba ɗaya a duk lokacin da za a yi shawarwarin abin da kowa zai aikata idan zai shafi zamantakewa kuma a rika tuntuɓan manya daga fannonin duka biyu domin bambance ɗanduma da kabewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.